الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sababba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci ga min ciwo tabbata nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai karatun mafari da karatun littafin martin arba'in da nawawiya ya limamu hafiz kabir muhyiddin abu zakariya yahya bin sharaf yahya bin sharaf din nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala nan na tsafo shi dinne ko yanne 2017 kalana miladiya kacin al'arbar ne waga ya ji man da hannun yi waga yi ji sharai yi kuma kududu saba sai gaidu ya ji makanta na waɗe ka tarji mai word to word ya ni ta shi al'arbar wani nan ya gogo ya gangan dokuwa ya ci uwa ko ya ji gani ako so wa ne gan ẹni ìmọ̀sọ ní kàràkì rẹ̀ gátà dán náà so it's possible kí ẹni kéjèèjì tààtún olúzo bayaniyan sharhi beji tere matsala ne fi hadisin doro ne ya yi fata ga mutane bai separate karatu wallawa da nan ga bismillahir rahmanir ya ce da suna ya ce ke sura mai ciwo alhamdulillahi rabbil alamin da bu ɓata da tabbata Allah wasu na jari ta ɓata na kayyumin samawati ‘yar suna sama ku jiki za jiki ne wal ardi na bikin yana mudabbirin khala'ik ya jima'in ‘yar suna dani jan ‘yar suna dani ta yi ɓata ya nauce ɓana ba ifin rusul yasu na ta ce tutun salawatun lai salawatu huwa salamu huwa alaihi a salata ya ce ci da hannun jiliyar tabbato ya ilal mukallafi na allah wata ce tutun da ba sa ne shi mukallafi na liyi da ya tihim yabuwa ba wa bayani shara'i iddin a majin bayani ya shari'a dina ya bidda la'ilin kafa'iyya da dalil na shi kafa'i na yi mana dalili na shi ni yanke ya gane bakanin wuyo wunji zartuwa wa wadihatil barahim gangan da hujja ne cici filiyona ahmaduhu ala jami'i amili yije buya so ci bani mu na shujiya ibani ne wa asalu al-mazida min fadli ima ba da so ci so yi be fa lamu yayi wa karamihi be cinwi wa ashhadu an la ilaha illallah ko hijirin ki haɗe zai wajibu ta fi gaske na sai Allah alwahidu ya tunayi nike ce alkahar na biyu ko bi kan mutu ce hadita fata nan alkarimul ghaffar ya tunan wacin ce fabi hadita shi nan wa a shaɗu an na sayida na muhammadan majirkirin rishi ali muhammad abuduhu wa rasulu mai wuce yansu ya ci mai tuce yansu ya ci wa habibu wa khalilu mai zawaci yansu ya ci mai ke yi masan yansu ya ci nan afdolin makhlukin wani jali ta gami ne zai ja jali tuna an jefala la gami ne zai ja jali tuna wajen gane ko afdolin makhlukin zane jefala la gami ne halitta jona ko al-mukarramu bil qur'an zane an wacin da al-qur'an al-aziz littafi ne wuci kuna al-mu'jazatul mustamirra mujaza na dan wajen ala ta'aqulu sinin ko iya bayyana وبسنن المستنير للمسترشدين زانما أكيا سنة لايا سنة نيبي أسكي وفي لبعو للمسترشدين زي جوابعونا المخصوص بجوامع الكلم annabi sallallahu alaihi wasallam na ata da jawami ulkali min wa ga gadangi amma ga gadangi wucin ga na mana wuci ko ba zarawi wa sama hatta din gangani be sauki biyar su ta yin addini nan salawa alaikun sara salawatullahi wa salamuhu a salatu ya ce ci bi aminci alaihi wani tabbatuya ya nabi wa ala sa'irin nabiyyi nan da tuwa na bane ki bata ne wa mursalin nan da tuci shi wa ali kull nan da zami na shi bayne wa sa'irin salihin gangan da kirki ne kene amma ba zumana nan fakadin rawai na hakika yi gori waya ne an alib na bi talibin da ba su abu ne ga ali ya bi talibina wa abdullahi ibn mas'udin ne su abu ne ga abdullahi ibn mas'udin wa mu'az ibn jabal to mu'az ibn jabal wa abi darda to abu darda wa ibn umar to ibn umar wa ibn abbas ibn abbas wa anas ibn malik to anas ne ji malikina wa abi raira to abi raira wa abi sayyid al to abi sayyid al-qudri radiyallahu anhu ba ta sabe ne sokuje daga ni gayi ba ta da ne ya lai wa daga babu min turukin kasira kin daga ko ne dokuna bi riwaya tin mutanawiatin da riwaya jinabi da rike ka ka ka ka ka ka ka hina an da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala sai da nabi sallallahu alaihi wa sallam ga man hafiza ala ummati arba'ina hadisan za na ga hadisi shi ba ku fiti mini al'umman bu min amri diniha min lamarin addini umbona ba sa wallahu yawmal qiyama to ko ga za wucin na kin fali kiyami fi zumratil fuqaha idan ta ce mai ya fitujo wal ulama kuma da ta ce mai jajjeli ni ga gaya nan riwaya وفي رواية رواية شوغان بعث الله فقيها aliman. sai da zannannakin fara kiyani wa jeli ne fi fikiyu da kuma a jirgin adilgin wa fi riwayati abin darda riwaya abi darda yi magan wa kuntu lahu yawmal shafi an wa shahida Ya fara kiyani gada bi ni a tangwayo make jiriyu wa fi riwayati masu mas'ud riwayati masu gan qila lahu dukhulil janna min abwab jannati shita a ga zawon shiga ga da ni aljanna daga ya doro na mu ne ko ya kwashe janna wannan wa fi riwayat ibn umar wa ibn umar ga kutiba fi zumrati ulama ana ga hadisi shi ba kufi suna ruka da tace manjo wa ushra fi zumrati shuhada amma ga nauki fal kiyami a nuna gida tace shayi disho wastafaka al-kufazu imamu nawawi ga coci kun jo gafara ga manya hadisi shi man wuce ko wuce ko na shi hufaz na bata mi agu ala annahu hadithun da'if sai dai hadith nan ba gutun nan gona wa in kasratu ruku kai ku jiga doku fa kasana fal ulama radiyallahu anhum lille man yusaku je daga ni biyayi akan shi fi hadal babi babin nan babin ya da aka hadisi shi ba shi ba shi ba shi ba shi ba ma la yusa min al musannafat litafin ja'i a awwalu man fa awwalu man alimtuhu sannafa fi imam nawawi ganza nan be wuci e zama fa na kan kai tin ilimin na annina wai man da ga abdullahi ibn al mubarak muhammad kan ga man da ga abdullahi ibn mubarak na min man a koyan hadisi budan summa ka ganci sukun muhammad ibn aslam tusi ka ganci muhammad ibn al'alimin ne wuce da sai tsoci na ya wani muhammadu ibn aslam tusi na kunji manci ya wani muhammadu ibn aslam tusi yanzu gawa jinin su ga bincike jike a har to ba wani zamanin Muhammadu ibn Aslam mutu sai ga eh daga ga wa din ga adi na ne Muhammadu ibn mutu ga dalba Muhammadu ibn Aslam hmm. wato kan yuci eh hmm. zuma ta bi ta bi ne sun wani da rayuwa amma Muhammadu ibn Aslam mutu si zamanin ji rayuwa na zan ga ci dagwa sun tuye zan ga ci dagwa sun kabilanci zan ga ci dagwa sun e ga zigi zigin da ci zan ga ci da ake ka amma mu ibn aslan ne ga addin na ga ji guce tun daga zamani nabi ne ga ke ga waji sai da ga ga wani yake ji ga zato wa ga wa ga wani mi da musulunci wangi wa ma giya na da ba muhammad ibn aslam wa ga da yi ba yake mi la sai jani tun zamani nabi ta yi da shi to sahabi ne ga wani shi mu wọ́n fi ọgàn tó sani ká gbin náà nǹkan bí ẹ̀dá ṣì ló wù sọ àjù àmọ́ àzà ní wùtọ́ ń sàgbà wọn ní tí yé fún ẹgbẹ́ tó lè bàtí rẹ̀ tí kí ẹgbẹ́ tí ṣe gbin àmọ́ tí ń pè àwọn alùpùpù ìlì mi ká jí ká jí kí lọ fún alhassan ta ga mane ga al ibn sufyan da nasaina wa abubakar al-ajurri ga al-imam abubakar al-ajurri wa abubakar muhammad ibn ibrahim al-asfahani nan da manne ga al-ajurri na ga kalita tin ya shari'a ne eh wa abubakar muhammad ibn ibrahim al-asfahani nan manne ga abubakar muhammad ibn ibrahim al-asfahani na wa dara kutni to al-imam dara kutni wal hakim to al-imam al-hakim abu abdullah wa abu wani ba al-imam abu nu'ayb al-asfahani wa abu abdurrahman al-sulami abu abdurrahman al wa abu sa'id wa abu sa'id al-malini nan ne ga abu sa'id al-malini na wa abu usman al-sabuni da abu usman al-sabuni wa abdullah ibn muhammad al-ansari nan mun ne ga abdullah ibn muhammad al-ansari ne wa abu bakr al bayhaqi nan da al bakr al bayhaqi وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ganin da man shi dani da ja ya bani mini manyan mafari da to manyan su magwashi fata zanduwa mini ha makari ta ta yi gan al'arba wuna amma biyan mamaki da sakwaji nan imamun na wuna yi su magwana isho fata litafi al'arba na shi man ka fata na gari kusa wa da ya si na jima wa bai na suku wanda karbuwa da kabuli ya imamu nawa nga na ji arba wani imamu nawa ka ka ka yi mai ka makanta islamiyya a jami'a wa a yi suke hu kashi kai so mu biyo lo makaranta ne arbo ne za a ce wo ko laji ganewa arbo ne ba so ne arbo ne ma mu ne wuje zuya yan wuje zanu ta abuwan da su kwa albarka ladiri ta fi ma mu ne wani sarari har tu ba wani majiga a yi sin zuwa na arbo ne ma mu ne wani kayi da yi musulunci mu وقد استخرت آه وقد استخرت الله وقد استخرت الله إمام النووي قوم ويسع بسوكي في جمع أربعين حديثا قوم لا يتشبه شبوهوك ابتداء بهؤلاء الأئمة العالم ابن مصمم وتنجيه وحفاظ الإسلام من وين مزانجي وفاظ وشكو وشكو في مسلم وقد استفق العلماء من جعلهم ala jawazi lamali bila hadisi darifi fi fadaili lamali etiyan idalokin e ga hadisi na de bugun pele o nga e ba be fadaili lamali bono aje manne ga ta gane amma da e ki abu muhammad ibn hazm ko al imam al bukhari da imam muslimi to al imam abu zura sallallahu to al imam abu hatim raza ga yelo tunani ga hadisi darifiya amma ngole ka ga dafu wuri kiyan wuri tsananiya umari ya kwashi kakayi nungari kinan nungari ta kuya nan wale gan wada hasanun ligairi na wa ma haza ga to sun dama? falai sai ki ma bi ala zaladi sun diga a yisa ga mu ya bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sayya mu ya de ganan annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya ta zuwa ganan liballiga shahidu minkum alghaiba zane ga dabo min ya gona guyu ya zane dabo an wa qawlihi be ga na annabi sallallahu alaihi wasallam ga dara Allah umra'an sakuji har sakulu ba fiska zu su ya na fiska zu ya haske zane sami'a makalakin wani wani Muhammadu ganin sallallahu alaihi wasallam fa wa'aha wa tuji fahimta wa tuji ganewa ha kama sami'aha wuce yi wuya za mu ci ke nuna summa kananci min al-ulama'i min yamman jo man jama'a al-arba'i na fi usuli din adin da mana jikali ta fi al-arba'una hadisi shi ba ga ku yako e ti ba bi ya tauhidi o bi akida wangi wa ba zuhum fil furu'i sace mako hadisi shi ba iya kan. ba bi ya furu ke furu ehe in ma na kafe fikiu ke sallah zakka haji da sauran sunan wa ba dugun fil jihad sashi ma akwadisi shi ba kai te ba biye jihado wa ba dugun sashi ma akwadisi shi ba ka fi zuri e ti zuro ti zuro e ti biji ha wa ba dugun ngole amaga ga biti je wuti kaga wa biyan yita ko wa fanka ko wa jiya wa ko wa wajja ẹni wọn ẹgbẹ́ wọn ẹsùn ẹnẹgá alákùntún wa àdìyá ni wọn náà yàbáyé ẹnà aláǹfààní bí àwọn àdìyá ni wọn alẹ́ jíjẹ́ olùwà ẹnìjẹ́ ìdúnú fẹ́ náà lọ́nà wọ́n jì gbọ́wọ́ ìlà wọn àná wọn ẹ̀dẹ́ lùlù wọn ẹ̀dẹ́ àwọn ẹ̀sìn àwọn ẹ̀jìn àwa wọn àdàwà sí náà ọjọ́ àdàwà kọ́ni wọ́n bá àdúgbò fi àdáàdì mẹ́kálítà àdìsí aka hadisi shi ba fi littafin nan yakin eh, adabu yo da juwan juwan yo ba ba'dun fil khutub sashi ma hadisi shi bai ce kutubu wa kulluha maqasidu salihah na fata mai ne Rabi Allah ta'ala an qasidiha sai cuci yarda gangani da man na shi dai bayiri na jati no turin na shi nan ai gona ta mu yo turin wuce shi hadisi wasu ta da yi nan na shi a dai ngo ya da ala wasu abili babu ya lau ta ju ne ta ju ne ya lau ta ju ta bi ne ta ju ta bi ne ya lau wani a tare a sai kau lau ne kau lau ne kau lau ne kau lau ne kau lau ne kau lau ne jiyo jiyo yau tun tunga lau tun shi da an no ce ka fili ta jo an no lau da nan an nan da kofi bai da nan an nan da to bai be da nan an da shi no da lau da no an yi mufi an yi ga musun jiyo jiyo mu fe zo so man shiga bai shi shi a ci mai da ne a ci ne gaskiya nan a ci ma gaskiya su so àti tuntun kún àti láì lè mìíràn nínú ìwúzà ṣá yẹ́dà ìkíbẹ́ṣẹ́ àti pẹ́kẹ́mìnà tẹ̀wé ìgbìgbéna ẹgbẹ́kẹ́mìnà àti sálàdínà ẹgbẹ́kẹ́mìnà àti azùfínà ẹgbẹ́kẹ́mìnà àti kẹ̀lẹ́kẹ̀lẹ́dínà mọ òun tìlẹ̀ ká àtọ́ àti náà àmà ló tún bẹ̀ yín ẹ̀fọ́ àríkíá ni gábẹ́ sọ̀kọ́ àgbà súnmọ́ òun tìlẹ̀ gbọ́n náà àmà náà ya zuɓe gaskiya wulawun so manye ju jahiliya man na jan kashi ya su zaga manin zuta so gobe fi ciwuyi zane je ndo doki ya yi nge di ki nge jin na bo ne daga to da jin ni jahili wule ki an wule je je na ala gaskiya ta ya za ezulu gbo ti ka wunde de gan gbo ti lawun jo fi yawun ya gwa zane ke jin yan gbe karatu na gaji kiwo nga jin na tuwo zane ke yan gbe yana wa jin na wa awai da ga kadar ayi to hakika wude niyan etiyan jam'a arba'ina yan wula hadisi shuruku kan a hammanin haza na da muhimmanci gan na ɓata kulli bai nuna wai ya ga mai arba'una hadisan hadisi shibo mushtamilatun ala jami'i zalika na hadisi shibo wannan wagon wa ku bira na fa nga ku kala nan yana ibenyo nga ku kala da ke yana ibenyo mana hadisi shibo na fi abene gbanin hadisi ya zulu adabu hadisi ya da adabu hadisi ya adabu adabu hadisi ya kutubu adabu hadisi ya usulu dini adabu hadisi ya furu adabu hadisi ya kaza shi wa kullu hadisin min ha qa'idatun azima wato hadisin duwa na da littafin da nori ka'ida mun ciko min qawaidi din min qa'ida addini jo qad wasafahu ulama bi anna madala al-islam alayhi hadisi wuce mamman juye ke je musulunci wa wanda sun da ta ci hadisin wuce wani au huwa nisful islam ko a gaura hadisin wuce gafiyar musulunci au sulusu ko a goyi kashi nimini wutawar musulunci au nawo zalika ko yana da yashin gane nuna mali a mai ga al'arbu da nawiya asali a da ji hadis na filita ga al'arbu da nawiya da wani shi ba wani shi ba ga gube shi ba ga gube amma bai da mandoci zumai ibn hajj ba zumai imamu nawo a ga a yi mawuta ga ibn rajab mawuci shi bai ga hadisu guto ta inda wa inda la hadisu guto ta iza ne ke ijewa miri kalim nan in ci haka shi ba in ci halaku shi ba ga guba imamu nawo na wuci da wuce in ci da 50 so 50 wuci shuku mawuci juji shirai shirai wuci ga yaje jami'ul ulum wal hikamu summa an tafi mu fi hazi da arba'in ga wunga Allah ba ga to hadisi shi ba nan an tafi na sayi hawu da kiyo mu ya hadisi na ya ta zuna to da dai mashi ga yace hadisi na ne shar ba wani imam na wani wa mu zo mu hafi sayi al-bukhari wa muslim gari da hadisi ne mun wa labe ne wa da ba muslim bo wa azkura mahdhufata da sanidi kuma ya tin na yujiya liyasula hizzuha ebo kuku fiti wulu fun waya ummul intifa biha amfani na mai da abin duniya wulu gushe ba insha Allah ta'ala nga ba su kuna sun tro bi ba bin fi dabti khafir alfazi mun ci ba din da ci la a tu ma nga yi tsare bi la bi zo mun ya ga dan wace zo mun ya kalimar wace ne ga zo ya da yin fahimtu na nga bayani ya kalimar wace jin wa yambage li kulli ragibin fil akhirati zandon do ne je fata ya ni na wagwanyu an rifa zil ahadisi ko ya rifin na jiye li malat alayhi min al muhimmati ye boye na hadis ne ko kai ga ne da muhimmanci na wa tawat alayhi min al tanbihi be ke ko kan yasantu ala jami'i ta'ati etiyan etu kirki lo be mi latu so ko ina ebo na kalmo ce shishi wa ga da mu wajan alale tun alkhairi da wadanyi wala gogo ma da so ga be de za be tun so tun ko ga be ji karatu lo ci ko ga be shi ta man lo ce o ce ji karatu ga be shi ta man lo ce ji wazi kware ba ri sun ce a ta ga ba da kuma ji mafi yin e ne ya ne da abele wa sai ji ke wa sai so tujin wacce a ja ta ta tungulu da bai kawo ga fahim wa zalika zahirun liman ta da barahu wata ya ganzu ya gona cici karara nan ya zaga ji lura nan ko wa alalla ya timari ce ci magan ya do wai ilayhi tafwidi ce ci magan wala lamaru ba ta ba wa lawul hamdu wa ni'ma ya ba ta mu tabbati Allah zan gani ni mu wa bi tawfiq wal isma sai ki magai ji zaɓa da yau ga taufiƙo wani isma sai ki magai ke guzato wale ga ba dunga ga hadisu da yi funa wale ka man na liga lokacin ga hadisu da yi funa ba biyan kuda lamali wani a ga wale ya yi ma ni roja mi da wani hadisu wuce ma ke ga tsale ba ko shi na riki nan na ta zunan ne ta ce zuwa fun wuce ma ji shabi da ku shinu tun da ci bi. magana littafin muqaddimar sai jami'u sahih yan muhammadu nasir din na albani ko kuma na amal bila hadisu zai da littafin da shi jani ala bayani wuce ne yadda mai ga tabaka tunai wagayi jin extensive bayanin bidi ba matani da zalla kawai ko nan gari da wuce ko insha Allah ga al-hadithul awwal hadith ya mafari an amiril muminin da bai da shi mumini shau abi hafsin abi hafs umar ibn al-khattab umar ne ya khattab na radiyallahu anhu safu je da gani duwi ngole na sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul non wani tuce ya ce ce alaihi sallallahu alaihi sallam ya gagan alaikum salam na ba safo ngai na malamalu yattun ɓata bin niyati sai da niyya wa inna ma li kulli mri'in zandon do ade ma na waye na wala ni yuna faman kana jira tuhu Allah wa rasuli kana hijra na nga jina nga lo ba so ci gani be na ma na nga hijra bo to ci o be mi la to ani sallallahu alaihi wasallam

da shi ba mini manyan hadisi ga gobe abu abdullah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn mughira ibn bardiz wal bukhari al imam al bukhari kenan ko wa abu husayn to abu husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al kushairi an nisaburi fi sahihi ma da litafi guba ba na ta zuga nan allah zaini na litafi ba wuce ga ya saul kutub al musannafa ga litafi na ta zuga a cikin wannan wale ga da shi mu ni shi kana ka yi ga amiri mumini nan ga na umaru umaru ma ba da diga abu hafsu da na ko diga jiwa ya hafsu ya nu ya je sai na umaru ya hafsu so a ji da kunya o mu ga de yi a can ga na ma e da ya to kunya so mu ga la du ma cha ba zai ene ma di sin na wu na e do jiye bo so ku ya ma wa ja ma wa ja lugwa ni o yulu ta so ya bana ni la ibada kiri da al'ada ni mai la ibada kiri gangani be doshi e zai jinjira ngo le zahiri wa le ga dinu we jan ma ni e no ngala no nga de ta mi wa de la da kun ade la da ro se che lugwa ni e yi ta ju wa ne imam bukhari to ma ja ne imam muslim to ma bayani la be gan ita ta ji san ta ju me jode ku ba sai bukhari gangani bi. sọ̀yìn mùsùlùmí ẹ̀là ìmọ̀dẹ́wò ẹ̀wọ̀n ká aláwọ̀ ajá a kó ẹ̀gbọ́n náà tún tún tún tún tún ní mọ́jú kí ọ a littafin da gobe ne kuma na ta su ko yi gane ku? especially sahih bukhari ga dani bi muslimi wa alega mana ya kasuna na alashe da tilun shi biya wallahi wa alam al hadith sani hadith ne ba ci an umar radiyallahu anhu ba sai na umar su kuje da nan bi aidan qal ga bainama nanu julusun inda rasulillah hali ka kuna ya to bi shi ta annabi sallallahu alaihi za ta yau yin farloci na tsada alaina na? rajulun da ba yi lokaci lafiya ha shadidu bayabi siyab tufu gubo ku da gaya shadidu sawadi sha'ar kin bashi ku da Layura, yura alayhi atharu safar wa ali alama da ya duniya wala yarifu min na'ari zaman da ta can wa duya hatta jalasa ila nabi hadha nafi sallallahu alaihi wasallam fa na da rukubatai ila rukubatai mu ta gula da kurubu ko za ka fai ala fatizai mu ce gula da ta kwando la ta makubo wa qala wa ya muhammad ya muhammad akhbirni anil islam ya mi labari ya musulunci ya ce musulunci fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga al islam musulunci ga anta shahada allah la ilaha illallah wajirki hadi zai wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annan muhammad mai ji ce sai ce wa tuqima sala wa la sallu ko yiki wa tuti zakka wa mula zakawaya wa tasum ramadan wa muqiya zai ramadan wa tahujj al bayt wa mujahid ya kada sai ce in istata ilayhi sabila wa da yuko yana qala sadaqta wa gaskiyata fa ajibna da yake jima maju يسأله وجه عن الإيمان ويصدقه مقام الكياتا قال وفا أخبرني عن الإيمان يعني لا بارك إيمان قال وقام تؤمن بالله إيمان يو لا إيمان جبتشي وملائكتي وملائك وجي وكتبه بلدات وجي ورسوله دلتش وجي واليوم الآخر يفوال كيامي وتؤمن بالقدر وملائمان جبكدر خيره وشره فعلى خيره وشره قال وصدقت وقت كياتا kala ga fasirini a ne nisan ya mi labari ya ce bulubulu kala ga an tabu da Allah ka an na ka tarahu wajibu ta ya sako ce wajen sako yana fa'in nan kun tarahu fa'in na wuya raka ta ga wajen wajen sako ya sako yi wajen kala ga fasirini a nisa ya mi labari ya ce aljiyami kala ga mal masulu an hadiya alama mi na sa'in ni gana mi da ilimin kuma gana qala wa fa akhbirni an amaratiha ya mi labari ya alama shi alkiyami ga an qala ga an talid al amatu wujin zajo lami muludan rabbata ha ce ci kon dakatu kon nakatu go wa an tara al ufata wa mawlid jidda dane al urata naji guruntuna ri'asha naji kanin jijina ya tasawaluna fil bunyad ite mi naji ubana sun mantalaka da an cagabe falabistu maliya wuce fi lokacin lokacin gina su makal ga ya umar ya umar a tadiri mani sa'ili mo bi zanen gigana kultu allah wa rasulu wa alam ga su kube tucin gabe gan kala ga fa inna wu jibrilu a nan daga lele mala'ika jibrilu yo a ta kun biya bayyabe yu'allimukum dinakum ebu laili na adini yuwe rawahu muslim wa muslim ga gobe fale ga hadisi mu ci koyin nan aje mana ka ta litafi ya ji shari'a hadisin nan kawai nan hadisi ne da ya gaba da aje mana ka ta litafi ya ci gibon ya ci shari'a hadisin nan ke mina hadisi ne na malamalu bin niyati a da ga sharwa hadisi sharwa hadisi ne malamalu bin niyati zaman ga shi kan hadisin jibril na fauzani kalita bai ciwo ko ji gane ko man ji madan bo na ji ka ta ji kaka ya tishara ya ji hadith nono a hadith ne lawo ga marati ya ji ne wuta al-islam al-iman wa al-ihsan hadith ne mai ke lawo ga musulunci ne fi mutum tauhidi sallah azun, zaka, aji hadith ne mai ke lawo ga arkan ne imani mutum imani wato ce malaiku ji bai fici bai fa'al ya ga kaddare ko har da karshe ko hadis na mai ke lagu martaba a lisan da rukunni ga ta abu da laka ne ka tara fa kun takun tara fa innahu yaraka hadis na mai ke lawu ga alkiyami ga alamaji ko alkiyami dai alamaji foki ma alkiyami a ji hadis na ke lawu ga zalu ga sai zuwa buji ya za a na ka hadisa ta ya da musa kul inna ma ilmuha inda Allah ilimi ya alkiyami foki wa biyo kun da bayan sai ciwo àdíkùn ẹgbẹ́ mú ẹ̀ láwùjọ mọ̀láíkà jìbìrìlù mo sàn súnra ẹ̀ là ń lò ó kó ni mo sàn súnra là ń lò bá ní ànámọ̀lẹ́ mu náà fata matsalar laha basharan sauya amma wa ke wale wa nan she sun ga da ne zan ga cewa mọ̀láíkà yau ga kemnan ce su fi ya jafi tsaro ga a dasa ni sai dubu biyar ka zata lamana mai ga a ga wi e da ya wuce na ba to gama na wasu a ga ya ni ka bai tuna wani barzakun ila yau ba suna man rani filma na ga ya wuye na rani ka ne rani ka ga kuma wa ya bayan nan ali da ajin hadi lan wai gagawa wai ga da yalla ga kabaru na ali ali diye ala ga na ali ba ne yiwo daga yake gama la imam al-qurtubi ka ibn taymiya ka ibn hajar da sauransu a ga a ali ya da bugun zai yi lada bi jawabin ma'ana ga da tsani sai lujudu ya kazo ta lamana mannan ya gana ga ne kiyo ga manan da eh, ba nan mu ji ga ma ji ba so na zugu ai ma ji ba rububiyya to uriya to ala sunawu wa sifat da bugun sunan so ko doku abi a ruwan so ko je sunna nike ke ga na dukiya ya ga na ji kun ji dai ya wai zugu shi shi mun mọ̀lẹ́kùn ìmọ̀ọ́tì ẹyẹ níwùdí ẹyẹ níwẹ̀ lánàá wọ́n yá ẹgbẹ̀ ó jíjí àán ẹgbẹ̀ ó jíjí dé yà kí sọ ẹ mọ̀lẹ́kùn ìmọ̀ọ́tì bí àánú mú sẹ mọ́ kí sọ ti gẹ́ sí akúrò ayé níbi àmọ́ àtọ̀tún náà léwu láwù àdìsú sí àrẹ̀ sọ̀kọ́ ayélujáyé fa ebo za mu tile afata wa gaza ndu gaji mule ogutu ogura ogutu agutu lawusa na za dora fun fun da wuzo ko ne ngo ne na fi sai da ganin da bukata yin dalili kula tu burhanakum in kuntum sadiqin asalla ku yi kinima asalla ndoro ji da lokaci oyo ku ji ga wa gashi shi sai ku sala ku ake ba kan da wasu ibila asalla ku je ba be shi ku je ba nga jin ma ji ya lasar jin ya biyu wani ya ganna ji kiyan ya ganna ji daidaiya kuma ga tula ya ga ya ganna ji zuwa sun da ya ce cewa wala bayani wajen wa ya ta ji ka ta yi da ya gagwa sun ya gano gale na wacce a ta halitta tingo wa je laifi ba wuce na neman je wuce na laifi a su aliki wa ma je je laifi ya tuna ba wuce yi gona wallahu adam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka